gwamnatin jihar yobe a karkashin jagorancin honorable mai malabuni a yunkurinsa na tabbatar da inganta muhalli da kuma rayuwar al'ummar jiharsa ya kafa kwamiti domin a yi da shi a karkashin jagorancin ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar macina wato honorable kacalla ajiya maina kana kuma shugaba da ke lura da tsafta da muhalli na jihar yobe domin sake da shi a kowace ƙananan hukumomin jihar yobe don kaucewa hatsari na hamada zaizayen ƙasa ko kuma dumaman yanayi shugaban kwamitin yana kira ga mahukunta bulamomi da hakimai da kuma iyayen ƙasa domin su ja kunnen al'ummarsu da su guji saran ɗanyen bishiya ko kuma saran bishiya ba bisa ka'ida ba yin hakan zai kubutar da mu daga ibtila'in hamada zaizayen ƙasa ko kuma ɗumaman yanayi kana saran ɗanyen bishiyan shi ke kawowa mutuwar ƙasa a yayin da ake noma a dinga samun koma baya daga bisani shugaban kwamitin yana kira da babban murya ga ɗaukakin al'umma da mu tabbatar da mun karɓi wannan 'ya'yan itatuwan mun je mun dasa a gonakinmu domin kaucewa wannan hatsarin kana shugaban yana sake jan hankalinmu da mu lura da wannan 'ya'yan itatuwan domin yin hakan zai inganta mana muhallanmu da kuma rayuwarmu na yau da kullum wannan sako ne ta musamman daga dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar macina wato honorable kacalla ajiya maina kana kuma shugaban kwamitin riko da ke lura da tsafta da muhalli na jihar yobe